Jagoran mulkin soja a jamhuriyar Nijar ya gana da takwaransa na Mali a ziyararsa ta farko a ƙetare. Yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza za ta fara aiki da karfe biyar na safiyar gobe. Iran ta aiwatar da hukuncin kisa a sirce Shugaban mulkin sojin Nijar Janar Abdulrahman Chani ya kai ziyarar kasar Mali inda ya gana da takwaransa kanar Asimi Gwaita a ziyararsa ta farko a wajen kasarsa tun bayan da ya karɓi mulki a watan Yuli. ƙasashen Nijar da ke makwabtaka da Mali da Burkina Faso waɗanda shugabannin sojoji suka kwace mulki a shekarar 2020 zuwa da 22 ke mulkin su, sun yi alkawarin bayar da haɗin kai da goyon bayansu ga jagororin mulkin na Nijar. a cikin watan satumba ne kasashen na yankin sahel guda uku suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta kunshi tanadin kare juna kan kowane hari za a iya kai musu a matsayinsu na kasashe masu 'yanci. suna watan sun kuma shirya karfafa dangantakas na tattalin arziki daura da haɗa kai wajen yakar aiki a aikan mayakan jihadi a ƙasashen nasu ƙasar malin dai na shirin karɓar bakuncin ministoshin ƙasashen uku domin gudanar da tarukan bullo da hanyoyin inganta ayyuka a sabuwar ƙawancen na ƙasashen nasa sahel guda uku A gobe Juma'a ne za a fara tsagaita wuta na kwanaki hudu a yakin da Isra'ila take yi da Hamas a Gaza, kuma za a yi musayar waɗanda ake garkuwa da su da fursunoni bayan sa'o'i kaɗan. Bisa ga shiga tsakanin katar ne aka cimma tsagaita wutar tare da taimakon Masar da Amurka wanda ya kamata ya fara aiki tun a wannan Alhamis, amma kuma aka samu tsaiko. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen katar ɗin Majid Al-Ansari. yace ce za a fara tsagaita wutan ne daga misalin karfe bakwai wato biyar kenan agogon gmt kuma za a miƙa rukunin farko na farar hula da aka yi garkuwa da su da misalin karfe hudu na yamma ya shaida manema labarai a doha cewar mutane goma sha uku ne za a fara sakewa dukansu mata da yara daga iyalai guda hazalika za a saki fursunonin falastinawa da ake tsare da su a gidajen yarin isra'ila ba tare da ayyana adadinsu ba Isra'ila da Hamas da ke yaƙi tun ranar 7 ga watan Oktoba sun ba da sanarwar yarjejeniyar a ranar Laraba da watan tare da ramar kubutar da akalla mutane 50 da aka yi garkuwa da su da kuma fursunonin Falasɗinawa da dama a yayin tsagaita wutar. 'Yan sanda a Jamus sun cafke wasu mutane biyu a wani samame da suka kai wa gungun wasu masu shirya fasakorin bakin haure a fadar mulkin kasar watan Berlin da jihar Lower Saxony da ke arewaci. kimanin jami'ai 260 ne suka kai samame da bincike a wurare takwas a lower saxony da kuma wasu shidda a berlin ana zargin mutanen biyu da yin safarar bakin haure sama da 200 yawancinsu daga kasar syria zuwa cikin kasashen tarayyar turai kamar yadda kamfanin dillancin labaran jamus na dpa ya ruwaito an kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ɗan shekara 23 da haihuwa a berlin a garin gabsin da ke kusa da hanoba ɗayan kuma a yanzu haka mai shekaru 40 yana tsare a Hannover bisa ga warantin da watan warantin kamunsa da kasar Austria da ke makwabtaka ta bayar. Hukumomi ba su bayyana sunayen mutanen da ake zargin ba, amma jami'an tsaro sun yi zargin cewa mutane biyun na cikin gungun masu fasa korin bakin haure, yawancinsu 'yan Iraki, waɗanda ake zargi sun shigo da akalla mutane 208 zuwa cikin tarayyar turai ta barauniyar hanya yayin da wayatun yayin gomman tafiye-tafiye da suka yi tsakanin agustan 2022 zuwa yunin wannan shekara labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na dw Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun ce Iran ta zartar da hukuncin kisa a sirce bayan ta samu mutumin da laifin kashe wani jami'in tsaro lokacin zanga-zangar da aka yi a ƙasar a bara. hukunce-hukuncen kisa guda takwas ne iran ɗin ta aiwatar cikin shari'ar da ake dake da alaka da zanga-zangar da ta barke a watan satumba bayan mutuwar masu amini wata matashiyar kurdawa da aka kama bisa zargin keta tsauraran ka'idojin shigar mata a iran ƙungiyar kare hakkin jama'a henguwa mai hedkwata a kasar norway ta ce an kashe milad zorevand ne da asuba a wani gidan yari da ke yammacin birnin hamadan a wannan alhamis ɗin an yanke masa hukuncin kisa ne bisa ga kisan wani jami'in kare juyin juya hali a wata zanga-zangar da aka yi a garin malaya a watan nuwamban bara kotunan bangladesh sun yanke wa wasu jami'ai da masu fafutuka sama da 200 daga babbar jam'iyyar adawar ƙasa ta nationalist party hukunci galibin su ba sa nan wanda ya kawo ga adadin mutane 500 kenan aka yanke wa hukunci tun a watan jiya jam'iyyar bnp ta ce shari'o'in na da nasaba da siyasa da kuma ke da nufin murkushe jam'iyyar adawar ɗaya tilo a ƙasar da za ta iya ƙalubalantar mulkin shekaru goma sha biyar na firayim minista sheikh hasina a ranar bakwai ga watan janairun shekara mai kamawa ne dai ake gudanar da babban zaɓe a bangladesh inda hasina ke neman zarcewa kan karagar mulki a karo na hudu a jere an wa. da yawa daga cikinsu hukunci bisa tuhume-tuhume na tsawon lokaci yayin tashe-tashen hankulan baya na zaman gidan kaso tsakanin shekaru biyu da rabi zuwa shekaru bakwai masu sauraron mu labaran duniyan kenan. To Zainab Muhammad Abubakar. DW harkokin yau. a rahotannin mu na yau za ku ji cewa har yanzu dai batun shari'ar zaben gwamnan jihar kano da ke arewa maso yammacin kasar na ci gaba da sanya al'ummar jihar cikin zallumi da rudani da kowane bangare ke bayyana ra'ayinsa har ma da fashin baki daga masana shari'a a tarayyar najeriya a kasar ghana kuwa 'yan majalisar dokokin najeriya wato 'yan majalisar dokokin najeriya sun bayyana fargabansu kan cewa takunkumin da kungiyar ecowas ta kakaba wa jamhuriyar nijar na karewa ne kan talaka to amma kafin sannan bar mu fara daga wato jigon rahotanninmu yan majalisar dokokin najeriya sun bayyana fargabar su kan cewa takunkumin da kungiyar ecowas ta kakaba wa jamhuriyar nijar na karewa ne kan talaka lamarin da ke ci gaba da barazana ga rayuwar galibin al'ummar kasar ta jamhuriyar Nijar. 'Yan majalisar dai sun ce shugabannin yankin na yammacin Afirka na bukatar komawa kan teburin sulhu da warware rikicin cikin ruwan sanyi. Ubala Musa na dauke da ci gaban wannan rahoto daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. 'Yan majalisar da ke zama Abuja dai sun ce ba hujjar ci gaba a cikin shirin da ke da zumman matsa ga sojan mulkin Nijar, amma kuma ke kara bisa kan talakawa na kasar. majalisar dai ta ce shugabannin yankin na yammacin afirka na buƙatar kowa bisa teburi na shawara a cikin neman fitar rikicin nijar ɗin kama daga toshe kuɗaɗe zuwa ga tsaye kasuwa ko bayan dakatar da taimako mai tasiri nijar din dai ta ɗauki lokaci cikin yanayi mara kyau duk cikin ƙoƙarin tilas sojan miƙa wuya to sai kuma daga dukkan alamu ko ke zama ɓangaren sojojin da ke ƙara shimfiɗa niyya ta zama sananta ali indumi na zama ɗaya cikin 'yan dokar a majalisar ta yammacin afirka kuma ya ce lokaci ya yi na tsaye takunkumin da ke da zafin gaske takunkumi ma in za a yi akan a yi mana takunkumi akan wanda suka juyin mulkin ya za a yi an zo a yanzu takunkumin da yake an yi akan mutanen Nijar ne wanda ba su san hawa ba ba san soka ba eh da gaske ne cewa gwamnatin soja ba yayin shi bane yanzu amma kakka mance fa mutanen Nijar ba wai goyon bayan gwamnatin da ke ba da ba sa so da ba za su yadda ba to tunda an samu wannan canji sai a yi tsarin ya za a sake dawowa hanyar demokradiyya idan bera da sata shi da dawama da wari wari na daddawa cikin harkar mulki ko kuma kuɗin iko a bangaren sojoji yanzu yanzu wata ƙiddiga da bata tabbas dai tashi, sama da mutane 170 da suka mutu a babban asibitin birnin yammin kadai sakamakon rashin wutar tarayyar najeriya yanzu yanzu dai a cewar alhaji bukar sani malam sha'abu da ke zaman dan majalisar kasashen ikaw daga nijar din yanayin da ke cikin kasar ba daɗi kuma rikicin ya wuce dimokuraɗiyar gado akwai matsaloli a cikin kasashen kuma yanzu aka zo aka ƙara eh, takunkumin wannan wanda yake ba fa takunkumi ba kirf ne kaf da kaf ne aka zo aka yi kuma duk wanda ya ce muka babu matsala ga al'umma ga talaka wallahi ya muka zancen banza akwai matsala yadda duk mutane ba su zato kenan abin da muke fata su shugabannin ƙasashe tunda magana a gare su take su ji wannan kuka da muke na al'umma in har ta yi baki a zuciyar talakawan Nijar tana cikin lalacewa a wasu jihohin da ke iyakar tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar. Balarabe Islame na zaman ɗaya a cikin ɗan majalisar wakilai da ke jihar Sokoto ɗaya kuma a cikin jihohin da ke jihar har a tsakar sakamakon takunkumin da ke can Nijar ɗin. Bangaren lahiya akwai mutanenmu da ke shiga Nijar zuwa su akwai mutanen su da za kwana bangaren tattalin arziki duk fanni na tattalin arziki ana yin shi tsakanin Najeriya da Nijar. akwai abubuwan da ake samu daga Nijar wanda Najeriya muna da bukatar su ana kawo nan ana sayan muna wannan abubuwa sun kawo kaga akwai dabbobi muna da bodoji akalla sun kai boda goma tsakaninmu da Nijar ba bodar da zaka zo baka iske trailer dubu dauke da kayayyaki ba da yawa daga cikin kayayyakin nan sun lalace da yawa daga cikin waɗanda kayan su suka lalace sun talauci abin jila a gani dai na zaman tasirin yan dokar a kokarin sauya tunani na shugabanni ecowas da ke nuna alamun dawa daga rakiyar tattaunawa a cikin rikicin nijar Umaru Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To madalla bukatar 'yan majalisar dokokin kasashen ECOWAS kenan kan takunkumin da aka kakaba wa jamhuriyar Nijar da suka ce hakan na karewa ne kan wato talakan jamhuriyar. a karan farko tun bayan da ya kama ikon kasar a watan yolin da ya gabata janar abdulrahman chani da ke shugabancin kasar ta nijar ya kai wata ziyarar aikin wani guda a birnin bamako na kasar mali inda ya gana da shugaban mulkin sojin kasar wato asimi goita a watan satumban da ya gabata ne kasashen mali da burkina faso da nijar suka kirkiro wata haɗakar kasashen yankin sahel da ake kira es waɗanda su duka ukun na karkashin mulkin soji. daga birnin tawa a jamhuriyar niger iso mamman na da ci gaban wannan rahoto a watan satumban da ya gabata ne dai kasashen mali burkina faso da jamhuriyar nijar suka kirkiro wata haɗakar kasashen yankin sahel da ake kira ios waɗanda kasashen guda uku na ƙarƙashin mulkin sojoji ne sakamakon juyin mulki to kowace ma'ana ake iya baiwa wannan ziyarar Alhaji Nuruddin Ibrahim malamin zamantakewa ne a wata tsangaya ta nan tawa ya fassara mana irin hulɗar. Duka dai wannan kasashen suna kalkashin iko ne na sojoji. An yi juyin mulki a Mali, an yi shi a Burkina Faso, kuma an yi shi a Nijar. Kenan kaga wannan haɗin gwiwa nasu za su kalli manufa guda. Tunda an yi magana abin da ya shahi tsaro, an yi magana abin da ya shahi tattalin arziki, tana yiwa a yi kuɗi guda wa'annan kasashen ku za su amfani da su to kaga wannan tahiya ta nuna cewa an fara insha Allah an fara cimma abin da an ka sama gaba waga hula da ake ake so a yi da sauran kasashe wa'anga wa'anda suke suma suna kokowa da da turai musamman kamar ita kasar rasha abin da ya shafi fannin tsaro tunda kaga an samu galba bisa ga abin da ya shafi yaki bisa ga ta'addanci ko shekaran jiya an samu galba mai muhimmanci bisa ga ta'addanci a kasar mali to tuni dai masana ke fassara yanayin wannan gwagwarmayar da kasashen guda uku ke yi na samun incin su a fannoni da dama. Hamad Musa masani ne na sashen tattalin arziki ya ce babu inci ga wata ƙasa matukar ba ta da ƙarfin tattalin arziki. Inci bai samuwa sai in dai ya zamanto kuɗin namu ne mun nan na aka buga su Afirka. Bai zamantawa ɗan horon shi mun kore su amma ya zamanto har yau dai kuɗin mu can na aka buga su ƙasar su bashi kenan ƙasa ga uku fatar da muke su yi kuɗin su na kansu misali nijar yau butulmanin nijar duk arzikin nijar bai sai wuta danne shi tare da umarnin sai da yawo to wannan abubuwa in ya zama zamanto muna cikin rukuni na da to in ba a kiyaye ba kullum wannan abu zai samu mu to sai dai a yayin da dama daga cikin 'yan kasar ke nuna fatan ganin wannan hulɗar ta kasashen na is ta kai ga cima manufa wasu kwa irin su Muhammad Abdulkadir mai dalili namu na kallon lamarin ne a matsayin wata wasar kwaikwayo a hirar da ya yi da gidan rediyo DW. Abu ne wanda baya aihuwar ɗa da ido. Kasancewar kowane daga cikinsu bai iya yin tsayuwa da kafafun shi ba, ballantana ya tallabi na tare da shi. Ma'ana abin da ake ce ma yaro baya ɗaukar yaro sai dai rungumannin mafaɗi. An gani ƙasa tana cikin hannun mutanen da ba su san ciwon ta ba kenan sai a lallabo a zo a yi musu wayo ba ni tunanin cewa eh, sun iya taka wata rawar a zo a gani illa dai suna yin irin abin nan da ake ce ma bumbun kari kawai suke yi domin su nuna ma talakawan waɗannan ƙasashe sun iya kawo masa nesa kusa. To amma kuma ko baya ga masu wannan ra'ayin akwai buƙatar aza'ayar tambayar akan tasirin da wannan manufar za ta iya yi ga ƙasashen guda uku kasancewar su ƙarƙashin ikon wuccin gadi na sojoji. Sai dai ga Hamad Musa shugabanni ne ke shuɗewa yayin da ƙasashe ke ci gaba da rayuwa. ana cewa da faransai leta itin continuity matakan da an ka ɗauka na kwarai in wani gwamnati ya zo dole shi bisa gare su nan zai tahiya. Wannan ziyarar ta Janar Abdurrahman Chani a kasar Mali na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kungiyoyin mata a Nijar suka sallaci nasarar da sojojin kasar ta Mali suka yi na kwato yankin Kidal daga hannun 'yan awarin Azawak. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To madalla har yanzu dai dangane da wannan batu masana kimiyyar siyasa da diplomasiya na kallon ziyarar ta janar Chani a matsayin wani yunkuri na sake barranta kansu da kasar Faransa da ta yi wa kasashen uku mulkin mallaka da kuma sake shiri don tunkarar kalubalen tsaro a yankin. Daga nan bon na tambayi bashan basha masanin diplomasiya na kasa da kasa a tarayyar Najeriya don jin karin bayani. Ya kamata mu gane waɗannan ƙasashen guda uku daga cikin ƙasashe na yankin Sahel irin halin da suka samu kansu a cikin wannan tafiya yanzu a matsayinsu na guraren da ita kasar faransa cewa mulkin mallaka kamar an raba gari duba da irin yadda suka gaji da salon mulkin mallaka da faransa ta yi musu a shekaru masu yawa da suka shuɗe kuma tun da sun yadda su ma sun gamsu cewa yau kasar faransa ta raba gari da su duba da abubuwan da suka faru musamman na karɓar mulki da aka yi a ƙasashen nan abu ne wanda ya nuna ƙararra cewa sun dawo daga rakiyar uwar goyon da ya musu goyon da dama ba godiya suka yi ba saboda haka taruwa da suka yi yana da mahimmanci domin su yi wa kansu allam na shara da tsara sabon salon da a ina suke gani ta fuskar diplomasiya za su samu hanya mai bullewa kuma duk ƙasa da ka sani a duniya ai dole ne ta rayu dole ne ta dogara da kanta. To na ce mu kalli kamar tasirin ziyarar shi a Abdulrahman Chani wato shugaban mulkin sojin Nijar a karan farko zuwa wata ƙasa. Wannan ziyara da ya kai ƙasar Mali ziyara ce da ya kai domin ya inganta dankon dangantakar da take tsakanin kasashen da matsalolin su suke kama iri ɗaya ka san an ce wanda ka san kukan shi shi ya san kukan ka to in duk kun san kukan juna wace irin hanya za ku kullo da ita domin ku taimaki kanku a matsayinsu na kasashe waɗanda suka samu kansu a matsala iri ɗaya to dole ne su zauna karatun tani su gano hanyoyin da za su iya kulla wata alaƙa da kasashen da suke da ta fuskar diflomasiya su tafiya da su To makalli wannan alakar ta fuskar tattalin arziki. To ta fuskar tattalin arziki idan ka tsaya ka duba ai Nijar ita kanta yau duk da akwai takunkumin da aka kakaba mata na kare tattalin arzikin kasa wanda kasashe na ECOWAS suka yadda a ɗauki mataki wajen kakaba wa Nijar takunkumin kare tattalin arziki. Nijar dai idan aka riga aka duba a cikin kasashen nan za a ga cewa ita ma tana da farcen susa koya inda yanzu tana da kamfanonin da take tace mai ɗanyen man da take fitarwa ga waɗansu ƙasashe musamman waɗanda taimakotaka da su haka su ma waɗannan ƙasashe yadda suka kai da ƙarancin arziki da albarkatu ba za su rasa hanyar da za su bada gudunmawa ba don a gudu tare a cikin tare a da aka ce an haɗa kai to ba za a rasa fa'idar da za a samu a tsakanin waɗanda suka haɗa kansu a lokaci guda ba. Ya kake kallon kawancen musamman dangane da bayanan da suke fitowa daga birnin Bamako na cewa wato kasashen suna son su samar da kuɗi kamar na bai ɗaya. ai shi ka san a inda aka ce bukata ta zama iri ɗaya kuma an samu haɗin kai da babu rarrabo kai a juna abubuwan da suke kallo a nan gurin wani abu ne wanda in sun so su yi ɗin babu wanda zai ce ba za su yi ba dalili ko a nan shine ai samun ƙasa ai dama shi agreement da ake faɗa ta fuskar diplomasiya ana yin abin da ake kira bilateral agreement yarjejeniya tsakanin ƙasashe guda biyu akwai kuma multilateral agreement ƙasashen da suka fi guda ɗaya idan dai abin ya ketare yarjejeniyar da tafi kasa guda ɗaya aka zama kasa guda biyu babu wani cooperation wani haɗin kai da zai gagara musamman ta fuskar tattalin arzikin kasa da zamantakewa da duk wani abu da kasashen guda biyu za su iya ko guda uku ko sama da haka domin su taimake in sun so su yi abu ne wanda zai iya zama realistic a halin da ake To bashin bash kenan masanin diplomasiya na ƙasa da ƙasa a tarayyar Najeriya kuma wannan shine cikamakin jigon rahotanninmu. Nan gaba kaɗan za a ji cewa Lilongwe ta cimma yarjejeniyar fitar da man fetur ta hanyar amfani da bututun mai na hukumomin Maputo da Harare. A Najeriya kotun ɗaukaka ƙarar ƙasar ta yi watsi da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan jihar Nasarawa, inda ta tabbatar da Abdullahi Sule na jam'iyyar APC wanda a baya kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yi hukuncin cewa Dr. David Mbugado na jam'iyyar PDP ne ya yi nasara a zaben gwamnan jihar da ya gudana cikin watan Maris na wannan shekarar. Wakilinmu da ke jihar Filato a tarayyar Najeriya Abdullahi Maidawa Kurgui na da ci gaban wannan rahoto. Tun dai a ranar Laraba da ta gabata ce kotun ɗaukar ƙarar da ke Abuja ta kammala sauraron ɓangarorin biyu da ke cikin wannan shari'a bayan da gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule na jam'iyyar APC ya shigar da ƙara gabanta inda yake cewa ba a yi mishi adalci ba a kotun farko wato kotun sauraron ƙararrakin zaɓe. A zaman kotun a yau ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Uke Ciku Onuminam kotun ta gabatar da wasu hujjoji da ke nuna cewar kotun sauraron kayayyakin zaɓe tun farko babu sahihanci a matsayar da ta ɗauka kafin ta yanke hukunci ciki har da matsayar cewa an yi arin aringuzon ƙuri'u dubu ɗaya 1868 a wasu mazaɓu guda hudu wanda an aka janye su to mr david mbugado na jam'iyyar pdp shi ya lashe zaben na tambayi barista manir barau lauya kuma masanin shari'a ko shin ya kalli wannan hukunci Wasu kara sun mika wato polling unit result wanda kusan na gani ba su mika shi bisa ka'ida ba wanda kuma ita kotun kasa ta yi amfani da shi. Shi yasa ita kotun sama ta ce a wayannan takardu da kuka karba ba su cancanci a karbe su ba domin sharuɗan su ba a cika da shi ba saboda haka sun janye wannan takardu na wannan ƙuri'un. sannan a ƙara irin wannan ana so ne ka kawo certified true copy wato eh, result wanda INEC suka rantaba hannu cewa ya fito daga gare su domin su ne suke rike da wannan wannan result sheet tuni dai magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa suka nuna rashin jin daɗin su kan wannan hukunci inda suka ce ba ya musu adalci ba sakamakon wani abin da suka bayyana kwace rana tsaka malam Ali